Assalamu alaikum masu sauraron sauraronmu, barkanku da dawowa cikin shirin da namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na goma sha tara muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto. Wallafar Hassana ɗan Larabawa wanda ni Antimimi nake karanto ma mai sauraro, sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci. Na fi awa ɗaya zuwa biyu a wannan halin, ni ba rarayya ba, ni ba matacciya ba, ganin dai ganin dai kwance ban san duniyar da nake ba, kamar ba shi da niyyar shigowa da abokai da sunan siyan baki, shi ya sa abokanansa suka yi ta mai maisa shakiyanci, ya ce eh ya ji ɗin amma ba za su je su gane mishi matarsa ba, haka tilas suka haƙura. Ya siyo duk wani abu da ya san za su buƙata daga daren zuwa safiya, sannan ya siyo wa safafat ya san za ta buƙace ta. yake yau a duniya babu tamkarsa amma fargaba ta cika zuciyarsa bai ma san da wani ido ko kalamai zai tunkari safa ba ya san dai akwai da rukam a gefe ɗaya ga uwar gida jamila wadda tijararta ta ninka ta kowa don ma baya bi mata amma kam a kwanakin nan na bikinsa jamila ta tsula tsiyarta son ranta yana lallaba ta ne saboda yi mata adalci haka ya doshi gidansa zuciyarsa na dukan uku uku ya shiga da motarsa ciki ya fito da ledoji a hannunsa gidan tsit da alamun duk baki sun tafi sai masu gidan ya kulle motar ya nufi babban falon gidan nan ma ba kowa sai fitilu da tv da suke ta aiki ya kashe kallon tare da fitilun sannan ya dubi sashin safa nan yake son ya shiga amma idan ya yi haka bai yi adalci ba gurin jamila ya kamata ya fara shiga ya yi mata sallama da ban kwana a hankali ya ta haka tamkar wanda kwai ya fashewa a ciki ya shiga sashen jamila ya tarar falonta ma ba kowa sai ya nufi ɗakin barcinta ya tura kofar a hankali tare da sallama ya shiga jamila na kwance a ƙasan ɗakinta tana kuka ko sallamarsa ba ta amsa ba ya ajiye lilojin hannunsa ya karasa da sauri gare ta ya tsungunna tare da ɗagota ya zanar da ita idanuwanta duk hawaye wasu na kurar wasu kamal mutum ne wanda baya son ganin damuwar wasu ko kukan wasu balle matarsa shi yasa cikin tashin hankali ya riko hannunta ta fiske hannun tana harararsa tamkar irin ta sai faɗo sai ya haƙura da kama hannun ya yi mata kallon rahma fuskarsa da tausayi ya ce maman hisham menene kike kuka wane ne ya taba min ke kin san bana son kuka kukan ki fa uhm. kamar jira take yayi magana sai ta har masa da sababi eh kana tambaya ta waye sa ni kuka ne raina min hankali za ka yi ka dan ka dan karo min kishiya sannan ka sa ni gaba da tambayar renin renin renin yana a jawali to ban sani ba ban sani ba din shake ni idan na ji matsa sai na gaya maka ta ja wani mugun tsaki ta turo dan kwali gaban goshi ta juya masa keya kamal ya ji takaicin tsakin da ta yi masa duk da ba yau ta fara ba amma duk da haka tausayin ta yake ji ya san ya bata mata tun da ya mata kishiya dole ya lalaba ta sai ya fiske sai ya fiske dan kwalin nata ya jefar yana murmushi yasa hannu ya jiyo da ita gabansa ya rungume ta yana shafa kanta ya ce ki haƙuri uwar gidana ki kwantar da hankalin ki kishiya ba kan ki faro ba ba kuma kan ki karo ba ke dai ki rike girman ki. wallahi azim zaki sami Aisha a yanda kike so ba ta da matsala ke ce babba ki rike ki za ta girmama ki kin ji ba ni da haufi a kanta domin yarinya ce mai tarbiyya da ladabi da biyayya Jamila ta kuma rushewa da kuka tana cewa gashi nan tun yanzu kana yabonta a gabana dan cin zarafi ni dai abban Hisham kar ka wulakanta ni wallahi ina son ka miji na ka yi min adalci dan Allah ta faɗa tana kuna kwantar da kanta a kirjinsa Kamal mamaki ya kama shi lallai ya yarda kishi yana haukata mata yau shi Jamila ke ambatawa su yarinyar da ya sha ambatawa son tana tana tankwabewa da mayar da shi aljihun baya to ashe lallai zuwan safa gidan zai gyara wa Jamila halinta kenan ya rungume ta a cikinsa ya yi wani kyakkyawan murmushi ya ce kin san ba na son kuka ko ki haƙuri da yaban da na yi wa aisha ki ma zan iya yaban ki a gabanta gaskiya na faɗa ni ba munafikin mata ba ne duk abin da zan iya faɗa a bayan idon ku zan faɗa a gaban ku zaman amana nake so mi ba zaman munafurci ba ku taya ni addu'a ina son in kwatanta adalci tsakanin ku ya faɗa yana ɗago haɓarta ya kalle ta fuskar sa da murmushinsa mai ƙayatarwa Amina ta cuno baki tana yamusa fuska bata ce komai ba sai shine ya ce ina Hisham ne cikin basarwa ta ce yana gidan hajiya ya ce oke sannan ya jawo lilojin gabansa ya miƙa mata guda biyu yana cewa ga wannan naki ne bari in je in duba yarinyar can sai na ce miki sai da safe kenan ko ya janye ta daga jikinsa ran Jamila ya ɓaci hankalinta ya tashi wani irin bakin ciki ya mamaye ta. wai yau kamal ne za shi ɗakin wata kwana yau abin da take masa ruwarsa da takama da shi zai samu sabu dalma ba irin nata ba da ya kwana biyu ba hawaye kuma a gangaro mata tausayinta ya kuma kama kamal haka ya rungume ta yana rarrashe mamaye ta da sumbata sumbata kamar zai cinye bakinta har ta samu zuciyarta ta lafa sannan yi mata ban kwana ya miƙe ya ɗibi ledojinsa dan tafiya jamila ta kalli ledojin hannunsa ta ga guda uku ne sai cewa ta yi kayi alkawarin adalci amma har ka fara karyawa ya za a yi ka bani leda biyu ka kai mata uku alhali ni ce babba cikin bacin rai da bata fuska ta yi maganar dariya kamar da ya tsugunno inda take a hankali ya bude leda ta farko kaji ne da nama gasassu masu zafi sun ji kayan haɗi sai kamshi ke tashi ɗaya ledar kuma kayan shaye-shaye ne lemuka da yogurt masu sanyi ya ɗago ya dube ta ce kin ga wannan duk ma an saka miki a naki ledar amma wannan ledar da kike gani ya buɗe mata ɗaya ledar da bai sa mata ba ya ce kin gani sakon aisha ne zan bata kuma na san a yanzu ke ke dai ba da buƙatar wannan abun balle in hado da ke jamila har sauri take ta leƙa ledar ta ga miya a ciki tana leƙawa sai ta ci karo da fat wato always ta mata kenan yau amaryar tasa op take ta ji mugun farin ciki ya kama ta ashe ma yau amaryar ta ta fanko ce dago ido ta yi ta kalle shi ta waske ba ta ce komai ba ta juya kai tana hura hanci da jijjiga jiki kamar da ya murmushi yana mamakin jamila yar daru ashe dai tana kishin abin da ba ta kulawa Bata ƙara bi ta kansa ba ta ja ledar ta gabanta ta fara yaga tana ci tunda ba ta da matsalar mijinta ba zai angunce da safa ba. Dariya ta ishi Kamal a cikin sa saboda ya gane abin da Jamila ke nufi amma ya ƙi gudun kar ya jawa kansa darun Jamila. Haka ya kwashi sa ya fita yana mata sallama ita kuwa bata san ma yana yi ba ta tafi santin kaza ni kuwa na ce su Jamila kwalamammiya ko mai nisan dare dare ai dole gari easy way. Jikinsa ba kwari ya shiga sashen safa ita ma ba kowa a falonta, amma komai tsab-tsab ga wani kamshi da ke fita, tamkar an yi barin turare ya kalli bedroom ɗinta guda biyu, duk a kulle yana tunanin tana cikin wanne, sai ya nufi ɗaya murɗa ƙofar tare da sallama, wani ɗakin a kunne haske tartar ta ko ina idanunsa ya wurga ko ina amma bai ga kasafa a ɗakin ba, hakan ta sa ya jawo ƙofar ya kulle ya nufi ɗayan ɗakin ya buɗe tare da sallama ya shiga. riga rabin jikinta daga sama yana, kan gado yayin da kafafuwanta suke zube a kasan gadon bata san inda kanta yake ba tsabar zazzabin da ya rufe ta da ciwon kirji ganin halin da take ciki yasa ya jefar da ledojin hannunsa ya isa gare ta da hanzari yana kiran sunanta zama ya yi gefen gadon ya tarayyo zuwa jikinsa wani irin zafi ya ji jikinta ya yi don hatta kayan jikinta sun ɗauki ɗumi hankalinsa ya mugun tashi ya ɗago fuskarta yana kallonta yana ta kiranta amma ko motsi ba ta yi ba kwantar da ita ya yi a gadon sannan ya miki ya shige toilet ɗin ɗakin ya ɗebo ruwa a kop ya taho da tawul ajiye yi kan bedside sannan ya cire rigarsa ya yi saura daga shi sai singile da dogon wandon shaddar jikinsa hawa gadon ya yi jikinsa na rawa tamkar wanda shi ma zazzabin ya kama

mayafinta ya fara cire mata sannan ya sa hannu ya zuge zip ɗin rigarta da na sket duk ya zare su hatta underwear sai da ya cire tsaf ya barta daga ita sai bra da fant sannan ya ɗauko tawul ɗin ya tsoma a ruwan ya fara goge mata jikin a hankali tun daga kafar ta zuwa cinyoyinta jin saukar ruwa a jikinta sai da ta yi ajiyar zuciya hankalinsa ya fara kwanciya jin ta yi motsi ya ci gaba da goge mata jikin amma shi nasa jikin kamar mazari kallon kallon surar matarsa yake yi yana jin duk duniya babu tamkarta a komai kan mararta da cikinta ya zo sai da ya tsaya yana kallon damamman cikinta tamkar ba a taba zuba masa abinci ba ya sa hannu ya shafa cikin yana jin wani abu na zagayawa da shi ya tabbatar rabon cikin nan da abinci an daɗe ya gangaro zuwa kirjinta ya fara gogewa yana runtsa ido baya son kai hannu gurin amma tilas ta sa ya cire mata bra ɗinta ya fara gogewa saboda yadda ya ji kirjinta ya ɗau zafi yana bugawa ya daɗe yana goge gurin har baya son abin da zai katse shi bayan ya gama sai zafin jikin ya ragu fiye da tsammani jikin ya yi sanyi safa ta fara dawowa hankalinta Safa ta fara dawowa hankalinta ya rungume ta tsam a cikinsa tunda kirjinta na tsikararsa tamkar ya sume yake ji a hankali ya ɗago da kanta tana jikinsa ya ce mata ta buɗe ido da ƙyar ta kalle shi idanunta sun yi ja kalar idanta ya kuma ruɗa shi ya kai bakinsa ya sumbaci goshinta ta lumshe ido hawa ya ƙara zubowa a hankali ya gangaro da harshensa daga kan goshinta yana lasa zuwa ƙaran hancinta ya gangaro zuwa leɓa leɓanta ya fara tsutsar bakinta yana lasa tamkar ya cinye bakin safana jin sa ta kasa kwatar kanta sai hawaye take yi ta shekar kukanta ya dawo da shi hayyacinsa a hankali ya cire bakinsa daga nata ya rungume ta kansa a kafadarta shi ma hawayen ƙauna da soyayya na zubar masa sosai yake jin filin ɗin matarsa matarsa na, na ɗibarsa sun fi minti goma a haka tana kuka shi yana hawaye ta kasa magana shi ma haka ji yake tamkar in ya buɗe baki numfashinsa zai fice da gaba ɗaya a hankali zuciyarsa ke lafawa sannan ya ƙara kwantar da ita ya miƙe ya je ya buɗe wardrobe ya ɗauko sleeping dress ƙara hawaye gadon ya saka mata rigar doguwa iya gwiwarta mai hannun bes ce sai dai tana da santsi gyara mata filoyi ya kwantar da ita duk abin da yake tana jin sa idan ta arfe hawaye na fitowa ya dauke kwab da tawul din ya mai da toilet daga nan ya yi wanka a toilet din ya ɗauro tawul yana fatan Allah ya sa idan ta ba a buɗe yake ba baya son ta gan shi babu kaya a jikin saji yake wannan lokacin bai yi ba ya fito a hankali yana san ya buɗe ɗaya bangaren wardrobe din ya ɗauki nasa kayan baccin ya koma toilet yasa da yake ya kawo wasu kayansa ɗakin da aka yi jere ya dawo kan madubin ɗakin ya sa turare mai daɗin ƙamshi sannan ya tako a hankali ya nufo gadon Cak ya ɗaga safa ya sauko da ita ƙasa ya zauna a ƙasa sannan ya ɗora ta a cinyarsa ta langwaɓe a ƙirjinsa, ya jawo ledar da ya shigo da su ya buɗe ya fito da kazar ya goge jikin tsokar sannan ya kira sunanta Mata ta Aisha buɗe idan idanki please ki ci abinci na san kina jin yunwa ko na na girgiza kai ido na a rufe cikin damuwa ya ce don Allah ki cikar olsa ta kama min ke ki daure ba zan iya bari ki kwana haka ba cikin ki babu komai yana latsa cikin na yi shiru na ki magana kuma na ki bude na saboda bana son kallonsa ya yi da ni amma na ki ci har hawaye dinga yi a kan na ci amma na ƙi ya ce in taunar ce ba na so zai tauna min ya bani amma na ƙi kula shi da na ga ya dame ni ma sai na fasa kuka nan kuma ya ruɗe ya shiga aikin rarrashi daman zuciya ta a kusa take ga kamal ba zai iya daurewa in kwana da yunwa ba sai ya min wayo ya ce zai kira abba ya faɗa masa na ƙi cin abinci in dai ban karba ba jin haka bana son abba na ya ga laifina sai na fara karba ina kuka yana bani a baki ina hawaye mamaki na yake yadda bana gajiya da kuka ya ta share min hawaye wasu na zubowa walla ta cika idan sai ce don Allah ki daina kuka matata wallahi baki san yadda nake jin zubar hawayenki hawayenki ba ki haƙuri komai mai wucewa ne kin ji na ta ƙoƙarin tsaida hawaye na amma sun ki tsayawa ba na son in naiwa kamal gardama a matsayinsa na na yanzu haka ya haƙura da kuka na yana taya ni har ya gama ba ni na cika Har ya gama bani na ci kaɗan amma shi bai ci ko kaɗan ba kuma na san yana jin yunwar ya zuba min lemu na sha kaɗan sannan ya ɗauke ni ya kai ni toilet ya dire ya ɗago kaina muka haɗa ido ya ji suna ya ƙaru a zuciyarsa ya ce ki yi yi brush ina zuwa ya samu makilin a brush ɗin ya bani na karɓa sannan ya fita minti biyu ya dawo da pant da pat a hannunsa ya miƙo min kansa a sunku ya ce ki canza ki zo mu kwanta sannan ya kuma fita na daɗe a toilet ɗin kamar ba zan fito ba ina ta kuka na sannan na sauya ta jikina ma bata ɓaci ba saboda da za mu taho na sa ta sannan na tako na fito a hankali ina bin bango jikina babu kwari yana tsaye jikin toilet ɗin yana ya jingina da bango kansa na kallon rufin ɗakin ko me yake tunani oho fitowa fitowa ta ta sa ya juya ya sa ya juye kalle ni ya min kyakkyawan murmushi ya ce kin fito matata kaina a sunkuye na ɗaga masa kai ya ƙara soguna cikin tafiyarsa a nutse ya riƙo hannuna ya ja ni gun fitila ya kashe gabana na ta faɗuwa zuciyata na son tunanin tuna min ya abbas ina ta ƙoƙarin kubcewa har gado ya hau da ni ya kunna bisatlam sannan ya kwanta ya ɗora ni a ƙirjinsa. ya rungume ni yana shafa bayana ya ja bargo ya lullube mu na ji ne a kuntace duk da kasancewar kirjin kamal mayalwaci ne yau gani a kirjin wani kwance wanda ba baya abbas ba kowane hali ya abbas ke ciki yanzu tuno ya abbas ya sa kuka na ya karu ne ta zubar da hawaye a kirjinsa yana rarrashi na da kalamai masu nutsar da zuciya na daɗe ina kuka kamar ya rasa yadda sai da ni daga ƙarshe ya fara karanta min suratul kafi a kunne na cikin sanyin murya ina jin karatun kuka kuka na raguwa har bacci ya silalo ya sace ni ina ta ajiyar zuciya ƙara rungume ne kamar za a kwace ni babu zancen bacci a idon a idon sa ga yunwa yana ji amma ba zai iya cin komai ba haka kamar ya kwana ba ya kwana ba runtsawa sai wajen asuba ya samu bacci ya ɗauke shi. Kwana na biyar a gidan Kamal amma har yanzu ban saki jiki da shi ba ko cikakkiyar magana ba na yi idan idan yana guri kuka dai na daina yi a gabansa amma muddin baya nan sai na yi sai na yi nake jin daɗi idan ya fita ya dawo ya dinga leƙen idanuna wai ya ga ko na yi kuka duk sanda ya ga alamun hakan ya dinga damuwa kenan wai in tausaya masa ya samu ya riƙe amma da abba ya yi wa abba alkawarin zai hana ni kuka zai kula da rayuwata gashi ya gaza in rufa masa asiri in taimake shi ya samu ya cikawa ya cika alkawari ni dai jinsa kawai nake yi tsakanina da jamila kuwa babu yabo ba fallasa kullum ina kokartawa in je in gaishe ta wata ranta amsa min wata ranta yi min shiru a zuwan ba ta ji ba har sai kamar ya yi mata magana sannan ta za ta amsa ciki ciki na yi sabo da hisham saboda ina son yara kusan agu na yaron yake wuni musamman kyautata masa da nake yi shi yasa ya makale min tsangwamar da jamila ke masa na bani mamaki yaro kamar ba ɗan cikinta ba ba damar ya abu sai duka da zagi in ta dage shi kuwa wurina yake tawowa ya kama min kararta cikin cikin gwalantun maganarsa in rashinsa, in bashi sweet tun da ga kayan kwaɗayi nan iri-iri kamar ya zube ni kuwa ko ta kansu ba na bi abincin ma kusan kullum sai ya sai ya sa ni gaba nake ci duk wata hidima ta gidan kamar ya ɗauke min sai dai in ta huta in ta huta ta ya min shara da wanke-wanke ya yi breakfast ya wanke toilet ya yi gyaran ɗaki hatta sleeping dress da bra zuwa pan shi yake wanke min bai taɓa nuna gazawa ba soyayya kuwa iya wuya yana nuna min ita ko tari baya son ya ji nayi saboda kulawa ban damu ba haka ina kwance ko zaune zai ta aiki har makara yake idan yana son fita amma bai taba damuwa ba shi dai burin sa ya faranta min abinci ne bai iya sosai ba sai ya ce in ba zan iya girkin ba zai dinga siyo min na ce zan iya saboda ba na so a ga mutum kamini mai mata biyu yana zarya a restaurant siyan abinci aiko ya ji daɗi ya ce ya ce to zai dinga taya ni in dai zan yi girkin in yana nan tare muke yi yana taya ni ya ta shishige min ina basar da shi amma baya dainawa duk a ƙoƙarin sa na ganin na saki jiki da shi ranar da na kwana hudu a gidan na yi wankan tsarki tunda kamal ya dawo da la'asar ya tarar ina sallah sai jikinsa ya mugun sanyi ko ina na jikinsa ya motsa ba karamin haƙuri ya yi ba saboda shi mutum ne wanda in dai zai ji shi jikin mace to buƙatar sa za ta motsa a kwana hudun nan kullum tare yake kwana da safa a gado ɗaya kuma a jikinsa take barci duk da duk da da take yarda take abin da ya sa ma take amincewa ganin baya wani damun ta da taɓe taɓe sai dai ya sa ta a kirjinsa ta yi bacci shi kuwa kafin ya yi baccin yana daɗewa tunda na kula da yadda yake wani mamman neman a sai na yi nufin nufin ɗaukar mataki ranar ku zaman babban falo da muke yi don yi da daddare kafin kowa ya kwanta ba a yi ba sai ya ce min wai sanyi yake ji baya jin daɗi da wuri ya yi wanka ya yi shirin bacci ya haye gado ya kwanta ni kuwa ina zaune da kur'ani a hannuna ina karatu ya kura min idanu yana ta kallo na har na gama na mai da alkur'ani na ajiye na buɗe wardrobe na ɗauki sleeping dress ɗina da turare na shiga toilet na yi wanka na anutse na sa body spray da humura sannan na saka kayana duk a toilet dalilin bana so in fito ya ganni haka ina fitowa ilai kuwa idan sa a kaina sai wani limshe ido yake a zuciyata na ce kai ka gama na maida turarukan wajensu sannan na nufi gadon a hankali cikin takun kasaita Kamal ya bini da ido ganin yadda kayan suka yi min kyau riga da wando ne jajaye masu taushi sun min lub a jiki zuciyarsa ta fara lugude ganin na nufo gadon anya kuwa zai iya daurewa wajarinsa na cewa ba zai kusance ni ba sai sanda na aminta da shi na karasa gadon na sa hannu na ɗau filo guda ɗaya na juya na koma kan kujerar ɗakin na sa filin akan kujerar sannan na bi lafiyar kujerar na kwanta na limshe idanuna ban ji ta tasowarsa zuwa gare ni ba sai ji na yi kawai an riko hannuna na bude ido a hankali na dube shi durkushe a gabana idanunsa shanye na dubana ya bude baki a hankali ce me yasa me yasa zaki dawo nan ki bar gadanki na turo baki gaba na ce ni dai daga yau a nan zan dinga kwana kai ka kwana a gadon na bar maka ko ka koma wancan bedroom din ka dinga kwana ciki kwantar da kan sayayi akan ruwan ciki na yana kallon fuska ta ce ba kya son hada gurin kwanciya da ni ne ni kuwa babu abin da nake so irin in gani kusa da ke matata amma tun da hakan kike so sai a yi sai a yi babu damuwa sai dai ba zan koma ɗakin can ba saboda ba zan iya kwana a wani ɗakin kina wani ɗakin ba haka ba zan yarda ki kwana kan kujera ba za ki koma kan gadon ni kuma in dawo kan kujerar ko babu komai zan dinga jin motsin ki kusa da ni na kau da kai na yi shiru ban ce komai ba ban aune ba sai na sai ji na yi ya daga ni cak ya nufi gadon da ni jikinsa kuwa akwai dumi alamun baya jin daɗin hatta wucin numfashinsa ya sauya ya yi dumi sosai diren ya yi kan gadon ya gyara min kwanciya ya yi min addu'a ya shafe min jikina sannan ya ja bargon ya lullube ni ya sunkuyo ya sumbace ni a kumatuna ya cusa kansa a wuyana zuwa kirji kirjina ya shaƙi ƙamshin jikina ya sauke ajiyar zuciya mai nauyi a hankali ya furta zan yi kewarki a jikina matata sannan ya juya ya je ya kashe fitila ya kunna ta bacci ya je ya kwanta a kujerar ya takure da alamun bai jin daɗin kwanciyar ba duk abin da yake ina kallon sa nace oho dai kai ka ga ka iya ban daɗe ba bacci yayi gaba da ni shi ko kamar jira yake sai zazzabi ya rufe shi ga mara na ciwo haka ya ta fama ba bacci idan ya dan yi baccin sai ya farka gashi ya takura a kujerar haka har asuba ta ya miki yana layi ya iso gadon ya sa hannu ya tashe ni ina bude ido na na kalle shi sai na ga idanunsa tamkar barkono hannunsa kuma zafi rau a hankali ya ce mun tashi mu yi sallah asuba ta yi na miki ina satar kallonsa saboda yadda na ga jikinsa ya yi sai ya bani tausayi ni na fara shiga toilet din na fito sannan ya shiga shi ma ya gama ya fito yana ta daddafa bango ya ce min ba zai iya fita masallaci ba mu yi sallah tare ai kuwa tare muka yi muna kammalawa ko addu'a bai samu yayi ya zame guri ya kwanta a ƙasa ganin yadda yake yi sai na ji hankali na ya tashi na ɗan matsa kusa da shi da hijabin ta a jikina na yi ƙasa da murya na ce sannu jikin ne ya dube ni ido da ƙyar ya kalle ni sannan ya kuma lumshe idanu na kuma matsawa dab da shi na ce ka tashi ka koma kan bed ɗin ka san akwai sanyi da yawa gashi kana zazzaɓi bai yi magana ba illa janyo ni jikinsa da ya yi na faɗo jikinsa ya rungume ni cikin nishi ya ce min mara take ke min ciwo fa baki ji ba duk ta ɗaure wallahi dan Allah taimaka ki ɗan daddan min wajen ya ɗago hannuna ya kai kan mararsa yana ɗan daddannawa jikina ya kama rawa a zuciyata ina faɗin daman maza ma na ciwon mara to me yake sa su ciwon mara su kuma banda me bani amsan tambaya ta hannuna na mararsa yana shafawa yana dan daddannawa idan kamar zai yi ƙasa da hannun sai ya yi sama da shi ya kuma tuno wa kansa wani ciwo mara, ta ɗaure gam yana son fitar da abin da ke damunsa babu dama har har kuka sai da ya yi a cikina yana ta malele kuwa da birgima yana nishi da addu'a ya daɗe a haka kan ya lafa masa ya rungume ni kam a jikinsa yana sakin ajiyar zuciya ni kuwa duk na tsure ganin yadda yake kamar wani mai haihuwa yana jikina muna ƙasa bacci ya kwashe shi ni ma ban san sanda na yi baccin a cikinsa ba har wajen sha ɗaya muna bacci ko yunwa ba ma ci wani mahaukacin bugu da ake yi ake yi shi ya farkar da mu na tashi a gigice kamar ya buɗe sa da ke cike da bacci ya kalle ni ya riko hannu na ce waye mai bugun kofa haka na ce ni ma ban sani ba sai dai in duba aka ci gaba da buga kofar da ƙarfi kamar ya runtse ido alamun bugun na damunsa ya ce je ki duba ki sauri ya saki hannuna na ce to to sannu ya jikin ya yi murmushi ya ce da sauki matata na samu afuwa a hankali na miƙe har lokacin hijabin sallata na jikina na nufa falo har lokacin bugun ake yi ina zuwa bugun ya gigita ni man tsaya tambayar waye ba na buɗe kofar kawai jamila tsaye bakin kofar ta wani cikunu sanye take cikin shadda marun kwado doguwar riga ta cokalo daurin dan kwali gaba ture ka gaskiya tana faman taunar gam kas kas na kakalo a fuskata duk da bugun da take da ƙarfi ya so samun rai na ce a'a maman hisham ashe ke ce ke bugu ina kwana na gaishe ta bata amsa gaisuwa ta ba sai ce min ta yi cikin masifa eh ni ce ke bugu. ke bugun ko zaki da ke ni ne iye kun kama kun garkame kofa har rana ta yi tun ɗazu nake jiran ya fito shiru shiru zai turo ki ya lafe a ɗaki to in kin koma ki ce da shi na gaji da jiransa na tafi gidan hajiya ya shekara a ɗakin kar ya fito cikin yarinta da karya wuya na ce mata ayya maman hisham ki haƙuri ba shi da lafiya ne ciwon mara. Wai ke damunsa jiya ma bai yi bacci ba shi yasa da safe bacci ya kwashe shi wata irin dariya jamila ta tsuntsaye da ita ni dai ga dalanai ina kallonta an ce mata mijinta ba lafiya amma tana dariya wannan lafiyar ta kuwa sai da ta yi dariyarta mai isar ta har da kwalla sannan ta ce min su kamar an ji kunya amma yanzu a kan ke yake ciwon mara ashe dai har yanzu ba a angwance ba da alamun abun ba fus dai to ga sako ki bashi ki ce masa wata, wata shidan da na bashi na ga ba za ta yi masa amfani ba na rage wata uku ya dawo wata uku sannan ta kaɗa kai ta yi gaba tana dariyarta har wani ƙara tura ɗan kwalin goshinta take yi nan kuwa almajiran giyarta suka bayyana suna faman bara Na yi kasake ina juya kalamanta to me take nufi kenan na gane wasu amma ban gane wasu ba dama haka kishin yake abu kaɗan a goranta maka wani abin gashi ni ban iya hayaniya ba na haɗu da masifaffiyar mace na juya na koma falon na zauna na zuba tagumi tunanin gida ya dame ni hawa ya zubo min na goge jin shiru sai ga kamal ya biyo ni ya tarar da ni zaune sai ya su ya zauna hannun kujerar da nake zaune ya dafa kafaɗa ta ya ce lafiya dawo baki dawo ba waye ke bugun na daure fuska na daure fuska ta na ce matarka ce ce kina nufin jamila ce ke mana wannan bugun to lafiya na ce ta ce ta yi jiran ka shiru baka je ba ita ta tafi gidan hajiya ya ce oh na manta fa jiya ta ce min zan kai ta gidan hajiya ban san da wuri za ta ba ai gashi ba na jin daɗi na yau ba ba zan fita ba jinya zaki ya ce yana ya ce yana murmushi da taɓa kuma tuna na yi kamar in gaya masa sakonta na biyu sai na fasa tararar mu kaɗai muka wuni a gidan duk da baya jin daɗi ya taya ni aiki muka gama girki muka ci ya sha magani ya kuma kwanciya yana ta shagwaba ya ce wannan ya ce wancan tun yana bani tausayi har ya fara ban haushi sai na yi kamar in tambaye shi kayana na gun a ba sai na fasa jamila kuwa na can yawan yawon gidajen kawaye gidan hajiyar mu sai yamma ta je ai kuwa bata dawo gidan ba sai dare ina jin ka ban layi mata faɗin kaiwa dare ta taso mai da masifar ta kai daren ya yi maganin abin ransa ya ɓaci baya son yana kula ta suna yi musamman a gaban hisham yaron akwai rike abu haka ya shigo min yana numfarfashi amma gani na ya wanke masa zuciya ya manta da jamila da ko matsan rashin kunyarta ya fara bayi bayani da soyayyarsa ni kuwa ina tankwabewa da saka shi a kwandon shara ranar juma'a bayan an sako daga masallaci abba ya kiran wasu yake kiran kawu sani a waya kawu sani ya daga suka gaisa yayi wa abba allah sanya alkhairi bai samu zuwa ɗaurin aurensa fa ba baya gari ranar ranar Abba ya ce ba komai, Abba ya ce Sani ina son zan yi magana da ku kai da mahaifiyar Abbas ka dore ka je gidan za mu zo ni da yaya mu same ku yanzu. kawu sani ya ce allah dai ya sa lafiya a bas din ma shekaran jiya aka sallamo shi daga asibiti tun ran lahadi da daddare aka kai shi ni ma sai waya aka yi min bana nan na tafi bauchi abokina na aurar da diyarsa gaban abba ya faɗi da ya tuna ran da aka kai safani ya ce allah sarki a abbas ina tausayin yaron nan sani amma komai ya kusa zuwa ƙarshe da yardar allah nan da minti talatin zamu iso ka je ka sanar da hajiyar zuwan mu suka yi sallama kowa ya kashe wayarsa minti ashirin kawu sani ya isa gidan ya samu mami da ya abbas zaune falo mami na fama da shi akan shan maganinsa yana ta shagwabar yana ta da ya saba da yi mata hirar safa mami cewa take in ma za ka cire safa daga ranka mai san ka cire ta wallahi dan yanzu ta manta da wani abbas a rayuwarta tana gidan mijinta lumi kai kana nan kana damun kanka da zancenta ya abas ya kurawa mamin sa'idu ya ce mami da gaske ta manta ta manta ni yanzu sai safa ta iya mantawa da abbas a rayuwarta mami ta harare shi ta ce ban sani ba in in tambaya kake yi sai ka nemi malamai ya yi murmushi ya ce ki yi haƙuri mami na zan cire ta a raina in manta da ita tunda hakan kike so maganar iya fatar bakinsa ta tsaya domin ya san har ya mutu ba zai manta da safa ba a haka kawo ya tarar da su suka gaisa da mamiya abbas ya gaida shi kawu ya amsa yana masa ya jiki ganin yadda abbas ya yi masifar rama wuyansa in ka jefa Kwandala sai ta nutse saboda tsabar ƙasusuwa Ya Abbas ya amsa da sauki yana sunkui da kai, kawu kewa mami bayanin yadda suka yi da Abba ya kara mata da cewar ga karasowa gaban ya Abbas ya yanke ya fadi ya san batun hada shi da hafsa za su zo yanzu idan mami ta ki yarda ya zai yi da alkawarin da ya yi wa Safa mami kuwa wani bakin ciki ne ya kama ta ta fuskar ta ta sauya zuciyarta ta dugun zuma mai Abba zai zo ya gaya mata shi yanzu har ya yana da kunyar haɗa ido da ita yana da bakin yi mata magana bayan bakin cikin da ya sa ta ita da ɗanta taɓi jam a fusata ta ɗago za ta yi magana a lokacin da wayar kawu ta yi ƙara yana duba ya ga abba ne ya kalli mami da ke faman huci ya ɗaga wayar abba ke sanar da shi cewar gasu a ƙofar gida sun iso To masu sauraron mu mu ma'anan za mu dakata sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba mu ga yadda za ta kaya ga dai mami nan an ce mata sa'abba za su zo mami ta ɗora fuska tana huci sai kuma gashi nan yanzu an ce mata sun iso din shin idan ta shigo ya za su kaya mami za ta yadda ɗanta ya aura hafsa ɗin kuwa kamar yadda suke bukata duk ku biyo mu a cikin shiri na gaba domin mu je yadda za ta kaya sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci mun gode.